majalisa mai wakiltar Ogoro da Balewa ta jihar Bauchi, Jafaru Gamboleko shi ne ya kawo wannan kuduri a zauren majalisar wakilai kuma aka amince da kudurin saboda Jafaru ya ja hankalin majalisar kan yadda tattalin arzikin Najeriya ya fuskanci sauye-sauye masu yawa a game da darajar nera, wanda hakan ya haifar da taɓarɓarewar tattalin arziki da rashin tabbas. shi yasa majalisar ta umarci kwamitocinta masu kula da bankuna da harkokin kuɗaɗe da su tattauna da babban bankin Najeriya wato CBN don su lalubo hanyoyi da suka dace da manufofi da za su taimaka wajen ganin ƙasar nan ta fara amfani da kuɗin China wato yuan don gudanar da kasuwanci. Jafar ya yi ƙarin bayani. 'Yan kasuwanmu duka daga arewaci daga kudanci daga tako ta ina sun fi kawo kaya a china ko a gidanka in ka duba da aka samu ko a nan ofis ina akwai ababuwa sun fi goma wanda daga china aka yi saboda haka wannan kudiri mun kawo ne don kowa dala yake nema so idan aka zo aka fana amfani da wannan kudi na china in allah ya da neman dala da ya ragu saboda haka karfin naira da ya dawo abin da ya sa na kawo wannan kudiri kenan saboda duk abin da ya shafi dala ya shafi kowane sektor na najeriya ya shafi duka talakawan najeriya ko buhu kai noma ka je sayan buhu da ka zuba kayan da ka noma da a ce maka dala ya kara kuɗi saboda haka kuɗin buhun da naka zuba abin da ka girbe a gona shi ma ya karu shi sa na yi nazari na ce ya kamata in kawo wannan kudiri ba lokacin da ya fi wannan lokaci na cewa a kawo wannan kudiri masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya yi nazari kan wannan batun. Na wannan tsari da 'yan majalisa suke magana shi tsari ne da ya daɗe a cikin tattalin arzikin duniya saboda bunƙasan tattalin arzikin ƙasar China na ƙoƙarin ta mai da kuɗinta ya zama abin da ake cimma turanci international reserve currency. A duniya gaba ɗaya international reserve currency dala ce ke kan gaba kuma tana tafiyar da kusan kashi 58 da ɗigo 47 na kuɗaɗen da aka ijewa domin domin harkan kasuwanci ko kuma aje kuɗi na duniya kuma tsohon gwamnan babban banki na najeriya ya taɓa yin kira da cewa dole na najeriya ta fara ije kudaden harkokin kuɗaɗen wajenta a cikin kuɗin yuan kuma wannan tsari da ake ta kokari a yi bai wuce tasirin ƙasar china ba saboda wasu abubuwa da suka taso sababbi musamman ita najeriya da take kokarin ta haɗe da wannan ƙungiya wanda ake ce ma brics wato ƙasashen da ya shafi brazil brazil da russia da india da china da south africa najeriya ta nuna lallai tana so ta shiga cikin wannan yarjejeniya kuma shiga cikin wannan yarjejeniya zai ba najeriya dama ta ci gaba da kasuwanci da ƙasar china ne saboda dama da yawa daga cikin kasuwancin da ake a najeriya da ya hada da refinery da ƙananan masana'antu da wasu abubuwan da suka shafi samar da ruwa da kuma harkokin ilimi ana yin su ne da ƙasar china amma abin da muke ƙoƙarin kira shi shine dole ne sai ɗabi'un 'yan najeriya ya canza ya koma ba za a iya amfana da irin waɗannan kuɗaɗe a ije su a gidaje ba ko kuma a ije su ba dalilin kasuwanci ba. Shi ma ɗan majalisar wakilai daga jihar Jigawa Sa'ad Wadataura ya tsaukaci akan wannan ƙudurin. duk lokacin da kika ji masana ko masu ruwa da tsaki a lamura sun zo da hasashe ko hange ba ka rasa nasaba da cewar dalili ko zamani ko yanayi ne ke ba da irin wannan damar dalar amurka allah ya kawo lokaci da ta mamaye duniya kuma shi lamari a ɗan ƙaramin takadiri na sani na harkar tattalin arziki da aikin banki da nai duk lokacin da kaga ƙasa ta samu kanta a irin yanayin da amerika ta samu to dole sai ta zama tana da ƙarfin tattalin arziki na siyasa da duk makamancin haka dole ne mutum ya gamsu da cewar amerika tana wannan mataki to in kuma muka koma da yanda yanayi yake gudana a yau da kuma zamanin da Allah ya kawo mu ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ƙasa take irin wannan shahara shine idan ta fi kowa ƙarfin tattalin arziki musamman wajen sarrafawa da kuma abin da bature ke cewa production capacity wato ƙarfin sarrafa al'amura waɗanda suke shiga kasuwannin duniya idan muka kalli wannan hange dole ne ka sa ƙasar china cewar a yau a duniya tana ɗaya daga cikin na ɗaya da na biyu da na uku ya danganta da ka'idojin da aka kalla domin duk kasashen duniya banda suna su karfin tattalin arzikin da kowa ya yadda suna da shi to duk kuma kasashen duniya sun karkata sun koma kasar china domin kowa ya tashi yin sarrafa al'amuransa ya fi so ya je kasar china domin can ya fi sauki to wani yana ɗaya daga cikin abin da dole ya ba kasar china irin wannan shahara a mataki da matsayi na duniya wannan dalilin ne yasa ba iya najeriya ba kasashe da yawa suna da irin waɗannan tunanin amma ga wani ɗan canji a nan abuja umar garkuwa yana nuna goyon bayan matakin majalisar. Wannan abu ne wanda za a ce tsakani da allah lokaci ko kuma 'yar manuniya ta gwada kanta yau ko zan ce yau kashi 80 ko 90 da wani abu duk gaba da an koma ana sayan kaya ne daga china an wayi gari idan aka tashi yau za ka tura kuɗi china sai an je an biya da dala a sake kwambatin nashi ko ka biya da euro a sake kwambatin nashi so wannan wani sirri ne wanda su wannan kasashen europe da america sun gano dukkan wani mu'amalan kasuwancin da ake tsakanin afirka ko da najeriya akan cewa ga a ainihin tulin kudaden da suke wuce su a wurinsu kuma ki gane cewa dukkan wani transaction da za a yi idan har aka wayi gari aka ce an mai da shi tsakanin dola da naira dola to yen akwai wani percentage da bankunan su suke cirewa kin ga a kulliyomin su tunanin su kawai biyan bukatan kansu ne ba abin da zai zamanto wa mutane maslaha ba ina tabbatar da cewa idan aka wayi gari yau aka ce gwamnatin najeriya ta yadda a ɗauko wannan yen a mai da shi direct zaka biya daga akawun na china daga central bank na nigeria za a krediti na mutumin china wallahi za a samu sauki a nigeria kuma za a gano cewa ba ma karkashin mulkin mallaka na hannun turawa ya fara fita daga cikin al'umuranmu wanda mun fara cin gashin kanmu mu yau mun kai matsayin da duk wata ƙasa a duniya mun kai ta zo ta same mu ta yi harka da mu Allah ya sa wannan abu ya tabbata ina ɗaya daga cikin da suke farin ciki da wannan al'amari insha Allah abin jira a gani shine irin matakan da Amurka za ta ɗauka a ƙoƙarin ganin ba a rage wa dalar Amurka ƙarfi ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya